الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبت الله صلاة ونسوي يعني شو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شو هذا شرف وسنة نعم. الإمام من ذو 27 رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما فوعلم بإجي رحمك الله تشجعه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إذا دوكي مسلم جعل يلان وعيونا إلا بطيبة من نفسه sai bai ejita ya gwi mana sai bai yarda juyi sai bi izinin dukiya za nuna ci za nuna ci da yau za nuna ci dala ko hmm. za nuna ci da yangici za nuna ci da mashin za nuna ci da mota za nuna ci kaya kayan fishan za nuna ci da kaza bata dukiyu ga yin nan ga da lauyan mai da izinin mu. wani kana ma rajulin malun haram ya zama gabe shi a ce to dukiya na da yi na dukiya yana ramu faƙaɗi dominahu na dukiya ramu wacce wadon guba ku da mulki gonan la ya hillu liya hadin ujanen liya zandon da an ya ku zaminu she an nawa da goyon doci kuma da layan doci mini ya wuce wani wadda ne zai ga a ka zaka zama sun da wadda ana mutu yi mutu jikiya mutu yi ya bugon ya da jikiya mutu yi na da agwajo eh, ne

ya bana wuce na yi wa wuce da yana wuce wa ya yi ya ji fata bai ga wunga tuba ji sai rido an yi rudda wa laraba ji wuncawa ga wunga dukiya wuce laje ba da ba zai yi na fa hasta harama wa mara mu ga kan gani ana limamu barbari ya wa'alam dibigin rahimakallah sai ci goyo annahu la yahillu malum ri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi dukiyar zane musulmi na wuce halalliya sai bi ya gbata ciwoyin sai bi izini sai bi yarda ko sai bi permission wanda mini wọ́n musulmi cewa ke gwaja musulmi cewa be wuni be da wuni ebo na zane gajin musulmi na musulunci na yi ugwata musulunci mai laduki ugwata musulunci mai laduki na mutunci ugwata ugwani ne za shi shi wai gazaje ya ko wuji mutunci ko a duki yugi babu ya hujjana annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullul muslimi ala muslimi haram musulmi ya musulmi haramu yo damuhu ejau wa maluhu be yuyi wa iruduhu gangan be mutunci annabi maga hutubar hajjatul wada ga inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum haza lalle inna dima'akum lalle ejaye wa amwalakum da dukiyayi wa aradakum da mutunci yaji haramun alaikum haramu yayo ka hurmati kuma haza da ji haramu boye fon da ja alfurma ya fon nan fi kuma haza da tsaye na na fi balade kuma haza da jiye na na imana if wannan ga if yau mun na haro ko kin ne fa na da alfurma na a ce ga ya musulmi da duki da mutuncin da alfurma ya ce ya zulhijja kin ne ta hijja da alfurma na a ce ga ya musulmi da duki yoyi ga da mutuncin da alfurma kemina shi ba wannan maka wajen alfurmana a yaga dukiya musulmi biye giwuyi gangan da mutuncin wude alfurma ko ji gane mu jara mu ya musulmi na wada gidu ya zanda ci mutuncin wuyi ba bugan dondona wa god wa la dukiya za sai da yarda wuyi nga je da ga wallahi ndo ti mini dukiya ngo nga ja le dia we ama wona ogwo ju ibe pakan kwa lo dukiya ndo che ogwo ko la ndo ti mini dukiya bo la nga mo ko lo yoyi ko la wo jayinci ko na ku la wo shi wo lo yoyi wato yanda bata ramu sai lati da wala kulu na daga ji dukiya doji bil batili da gamane mu Allah subhanahu wa ta'ala ga yayi wallazina amanu na jayma ni jina la takulu amwalakum bil amwalakum bainakum bil batil daga ji dukiya doji ga gamane mu illa an ta takuna tijaratan an taradin minkum daga wanga dai wace ba ga le ko mai wace mai daga da jibe zo ebe ko abin shi ga ga me ga zakazan ebe ko majo ga wai ebe ko wani wani mai doyon ku ko mm. ko bai shi gaskiya un ga yayin da ka zai ka un ga la no problem o fe da dikiyo mm. eh fe da la dukiye gwazu mu gwazu mu ma ya ka gbé ẹ̀kọ́ káwọn gá gbẹgbẹ́ tí kò sí kọ́ ẹ̀kọ́ wọ́n ṣòro ṣòro ojú mi yàrá wọ̀nyá. wọ́n lè la takùrọ̀ àmọ́ alẹ́kùnbẹ̀ ilẹ́kùn ìlbàtì. kọ́mọ̀ ń dáwọ̀ káwọn aṣáàgùn ètìtì ìṣe egypt látàbọ̀ egypt lẹ́gà su ku? egitu feli wani gwacin egitu da ga shi saye wani tɔwu da jiki wani tɔwu da da shi ne wucin a otu man dawa ga wasu agwasa cici nta egitu lata wato egitu fulo to yawe egitu ga yalo to wato ebaga kin ga shi shayi fiye da biyu gidi gawo wani ba gina kun egitu na da jiki wasu egitu wajen dari uku lozun ga shi biyu fo oji kiyo fo olomi rajo do ba nta kenci na jiki na na ku enji ce ko ku shayi na do shi enji ce ojiyan dari biyu da ku ye da ji ga ya ji wato lo ga wowe fiye wata da mini yana ya ku go lo so e er hmm. jiki yo polisi ya tsammaga zo suku ya ce yawe dubu goma sha biyar misali waye daji yawan jiyo ruwan daji wato keke da wafe tube shagonin nan ko mashin da wafe tube shagonin jikiyar wanda nan wani yawon sato a dina wani egyptun ga da ke bunyi ganci na zuku wanda shi da shi tsakon ba ndoce dubu uku uku fuwanin noro hmm? eh, girlfriend ya egyptun ga biye jikiyar wani da yi gangani biye biye èyí hmm? eh, eh, ń doci gade mutum ga gangani mai motsi da gani mai cizo ciki sai jiki sai lawaci wujin harka wọn ke yadda ba ga ganci sun ka zama madiya da ko madiya ka zai huku ne ka gaskiya ni ga da cin cagu ba ce yin mu anje saran ufeci ufeci shago fina ne ufe dubu ashirin tiya ba ga fai jiki yau sai raja sadago daga nan shagon wace yau mai gaza bai na suku da ga jiki a da ga kiya tun na bayan kiwa ya jin wayiyan latakulu ngole wayiyan wajayin kiwo ya ma'ana da sauransu latakulu a mu'alakun bainakum bil ya e ga ji dukiya da shi gani bai gama nema inna jima'akum wa mu'alakum wa kaza kaza kaza haramun karumanci yanzu kuma za fi balade kuma za fi share kun a haza a na diga ya jaye tí wọ́n yí ìgbẹ́ yẹn ráyé gàṣẹ̀dàrá gàṣẹ̀dàjà yà má ga wù zàmú gàṣù zàmú gàjìdà bọ́ǹdì má gàṣẹ̀dà bíndì gàmú ẹ̀dà wù wọ́lá lọ́ọ̀ṣẹ́ bíndì gà wọ́lá bọ́ǹbù wọ́lá wọ́ bọ́ǹbù. ko ji gane ku wai mm. kiyo mu wala za da gugu shoga wa go lutu wala ji gane wala pepe ologun ale fabo ya zo yi mm. yi wala siyotu daga malin 20 wala ojo fuku lobo ji kiyo wala odora zo fi ebulu ji kiyo mm. ebulu tu ne pata yara Hmm. rayin na jima'aku wal ejja ya gado nanya wa amwalakum ci dukiya ya ganci wa hmm. shi a ah, za ka zan daga zan guru na chief accountant trillion kuma za ka zan ga joint account go fe jenji yan so joint account go fe lutin yau za ka zan ga mun gashi director general yi ka za ka zan to mun minister of finance bejo yi za ka zan mun ga gashi commissioner of works ai kai kai za ka zan sauran gobe da contract ya kare mu da ci rijimiyan za ka shi ke na ewo birkiti na mutum da wuce tun shi abuja bai lagos su kan beto kaduna da tondi ne bai jari shi da ana gaskiya in eh, wani lagos ya bugo ba ni a rakiya wani dara hon gobin gani da yayi kai da ga yi a ganin sun ba wuce yi da yi wa gun wa da tuba ji ina gun wa ji tuba ce to ya wuce nan yi nan ga ya ma yi bi kan ga ni ke wa ji alaikum mm-hmm. assalam ko lajiya ne da wannan ale abuwalaku yara mu e daga moto park yi kini e bonne da no ti moto o meje ga tan de gba yi wa ku yi mm-hmm. aga abuwalaku bo shi da shi shi ga kai ga ka ba yi de furana do na ma mu musa ìṣó òfèdà jíjí o òfèdà kẹmí òfèdà òfèdà yìí nílò ọ̀rọ̀ akọ́ ọ̀rá nílò agbá kàánú no òrìà láìsí náà wọ́n àgbẹ̀ tó bá ní oyún ogun mẹ́rin ẹ̀wọ́n nílò fúnra lókù àkàlẹ́ wọn àṣì nà òdi ẹ̀ láfùlà fún òfèdà láìsí ẹ̀ṣẹ̀ di dáì náà ọ̀rọ̀ aláwọn adi dáì ẹ̀bọ́ káláwọn olùjọ̀bọ̀ wáyé yìí wàá gàdọ̀ mọ́tọ̀ òdi èlò mọ́tà gẹ́ńtì náà òdi èlò gàdọ̀ mọ́tọ̀ mota la tushi nin bai ni wafe ga direba ga babu na bawacin wade ci a ga to kawo na dabuto na wade wade a dai ke buto fewa kawo fike wani zan da cici dofe ofe ga mota shulo wani jike wani gbàgbọ́ gbàgbọ́ láti gbàgbọ́ sí yáni akẹ́kọ̀ọ́ nígbà ṣíṣì wẹ́ẹ́ dẹ́sẹ̀ káfá wàá gbàyò gbúu. wàá tí tó fún gọkú báyìí bí wọ́n láti gánewa èyí lẹ́kàn jẹ gbọ̀ngàn wọ́n kú ní ẹ ẹ̀rẹ̀ náà ń gbágun náà fún òde ìlàwọ̀ àlọ́ tí wọ́n fẹ́ tún màá yí ṣé lámà jẹ́ olómi kó fẹ́ tún lùbáṣá wàá kí jẹun ń gbọ́dọ̀ dàmẹ́jì pátá. amuwa lakum ya zaji ji ka ka ka ka ka ci gigi turu eyi turu a sarri kato ci gigi turu a mana zano ci gigi in a yi ci gigi ci gigi turu riba zano ci gigi turu binaku zano ci gigi turu amurobere zano ci gigi ko ci gigi 419 ba ta ina inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum ci mutunci ya zanci ga giza mutunci ma zai baza fiska ma zai giza ta kuma zai lazami mana ya tsar kaumun min kaumi zai giza ciyamun ayan wurin ji ila eh, yi dabo danyi e eh, ji kula da yin naya ko mm. na ga musulmi wa ta ala dukiyawa gona ko ma za nuna ciwo dukiya za nuna ciwo gobe ya yi awon son wula ya kuzu ko ma bi ayinci ko bi alugusi na ko ko ko turu kukun bai shishi na amma su tun da kukun bai shishi gaji suka shiga alugusu ji gubo a na kuma funan a sha su ga wunzo ko ba mm. eh, na kun emi juru nan ashe na tsoron kula na je mi dura mu jalla ya duru duru da tilaki lafiya ke ke ba ga yammaci a da ku bai nan da ji kana to shi intentional and true jin yu abulu e dikiyo abulu e san a da ku yi nan inda yi fere su alabi ayi kiyo mm. alabi abiu abulu e dikiyo abulu mm. doku a da ku shi kafa nan ọ̀fẹ́rẹ́ ló ti láàyò ṣíkàtò náà láàyò nǹkan ẹgbúlú san agúnlẹ́dá fìdí kan dé àbílẹ̀ ṣe káfá ṣìṣòkò. lànà ẹjú mẹkáníìkì náà nga ayojo wọn ayojo gúnmẹ ẹbú ọgá ló tún bí máàkù ọgá ló tún bí bèbè bè màṣín kó mọtẹ máàkù ẹmí máàkù bọ kí ọmọ ọṣù máa ẹbọ òun tó wọrọ gbọgẹ níbẹ wọnyí. lànà ẹjí màṣín náà wọn ẹwọn ló ti di kí ọ èdè ẹnẹkẹ náà wọn ń dánwó ya. ko ma ga waya wa ba shi da waya hmm ta ba ne ba ne ji kafin ta nan wa yi gun lo tun ya we wa yi gwani a ma wa yi wa la ya lo tun ya za mu ciwo da gawai da kan na kun haje so hmm mun shi bai da katakon da tun da shi kan da tun shi bai ga ya tuwa gawar lo ni ba kun maka Wale, na jibirniyon na idan mai bata ga filata ku da abuwa na ku bai na ku ba tile ku wale kan zaka da yi ko ci da ashe gara ko ce wanda ci da turuwa ramu ga ke na kewa ga daga na turuwa ramu ga zawon ci da wasu a da aka yi gangani ma ta ẹbọnù ojú o zànà wà ń gbà kíjọ wọn rún àgbà tó bá jí ń gẹ tán nínú wọn máa yí bí à ń tẹsán àbẹjì jìnnà lọ́wọ́ nǹkan ní máa rọ̀ dílé malin haram fakad dominahu dukiya yan haramu ga dandafe na lọ́wọ́ wọn nínú ẹ̀rọ dukiya zanúrò ṣùgbọ́n mai ta ce gaskiya ba ko ngole unta ci bo albi taku na nga nga dukiya na lada mm. e. mm. e ya sa nan wuyu ne ko e bono e da ka zalin ciji ngwe ngula ke za nun di zalin ci nun du duyu ka yi wo ya yi jenin eh ko kaga majin abgaji mazuku ya kasbe shi wudu kiya wuce nan agugwa ga zanen ana na kuna fali kiyami abu na fali a a nan ji na ji dawon shi ya na sassuwa sakai a ji tsakanin an fali kiyami ta bugar su zuwa gayin doro a jami'in ya ji a gala da wajen kiyo a gala da a ya shi gbata ne da jo ku dukiya na ga ladan ku daya ko mm. zai ji da jogi dukiya ya kugi da jogi dukiya na ga ladan ku daya da ku goyi ta mm. dukiya ka musulmi gada gugu ka musulmi gada bai da yi dukiya wuce ku da gugu bai zaji bai ɓaka ya ko bai mu'amala ya ramu ko hmm. ko mu da yi dole yo laza ne yo gudu kyan na lada kagun maja masu kun ẹfọ aliki abin gagba ta ci wo wafa yin na wu a ta an ba ha za fa iri da ya rudda wa ala bi fa hasta haraman ko? Yau hmm. ji wa zanne yi dukiya na da ya nafa, kun ji wa kun ka tuba jiyo cewa kun ka dukiya na da da jiwu na ma dukiya na gobi na ramu an da wani yau ga shi a ina guro ko sai yi ofi so nde bi ebo nga le wo lo lo da go egwa ta nda go ebo mm. un di un ji un bi wa wasan sha no ji ga ni aku un eh, bi wa wasan sha no tun ra e o lo wasan sha ne nga ya le ji ka mi e chatun Kashi. yan wuya laka kaza a aji kaza kaga wace da ga wace ya goga waya ta yi hmm? ko za mu ci shishi dole za mu ci ya makanta to ganci na suku a ga school za ta lalo ba mu a ta lalo ban ta la slipper bi ofula da tito ya wa ga madan su ko bai da jikiyo bai da go school fee ka shi gangani bi vision yamanci shi ofula yan gi wani lokaci shi mashi wani lokaci shi mota wani lokaci tuni wani lokaci lada wani lokaci lawa alama mu mawa da maka kashi hmm. aka ga alhamdulillah masu za ka zaba nun dan ba na alheri ne wani kiyo wanda amfani hmm. alalima amfani nan wani na alama mutum daga alama rai hmm. wanda a suna daga ga a jihohi cinganci suku kawai bai ji hankali a wannan sauku ba nuna cewa da a zo wala a shi a adinin ọdẹ àríwá rẹ kí ọ àkọ́kọ́ ìsáájú nù wọn lè mọ sí ibùjọ ẹgbẹ hmm. kí rẹkọọdì ẹbà lọlẹjú gadi ń jiná hmm. àánú gadi déédéé wọn sọ fún àjọ wọn. kọ́mọ ṣíṣì oníyàtà nẹjú bẹ́ẹ̀ ní kó ìlàgà ṣìgbà mi nàrọ̀tọ̀ ọkùn ṣùgbà wani gane ko a mai wa shi takarda na wajen hankali a 2000 an dinga zanna ji taci taci naira har 2000 bayan da ɗaya ciki bo ɗaya ce takarda su min noro bo transport na jini daga shago ya gobe ko makanda na wajen hankali a transport 200 wanga alaka transport 15 wọ́n jí gáyìn akó hmm. mẹ́kí pẹ̀sẹ̀ rà mẹ́kí rà mẹ́jọ́ nzɛgye yi yi bɛ ni yɛn na yi bɛ ni o zanu e, shi wula jike wula yau alali ma haramun da cewa gidan so yi aga bi gan aga ẹwà e one over ten yébi o ẹ ẹ lànà wọn wagala 10 million bi wati ga gan kotu ga 1 million wa wagala 100 million bi wati ga gan kotu ga 10 million wa to boso ko ngole 10 percent na na tun sha kotu wa da na ko jan kali ga bu ga da no ci e gu na maza won shi ya ginin wa ku ke na na kotu wa da na eh ta na ga fikibo na ga fe ko alamu jo alitafi ya guba ta shi ne tuwa ya ji tuwa ji su shi zana ga gunu lawo shiru wa wunda ba ba liman ne logu ga jinin ngon waki jin ngon tsawai wa shiri ala gici na shi da nan babu gwagan zane ga ga ganguna lawo shiru wa ọba dalili dan sai e mago yanzu karayi ngole ya zaka ya yi wunci yara mu ga zawuce ya yi za ki yadda kyau da aka yi biyu mai bu lamarin da ce ya mafari ya bula wata dogon haramu na dogon haramu wani ungwai na wada jiki nan ungwai na wada yi biyu na ko namba two nso na majito nso na majito ya wuce na nula sa unjo wa gunga tubaji na wa gunga tubaji na ana kiwa na wagun ga tuba ji nan ga walewa ma yi biyu na ni ko ga ga tuba ji shi wata wunga zai yi muna ladayu wa ma yi biyu in cewa cikin waji jina wa da ya zama ce lada ma ko Allah wa ga fal makasibu al imam al barbari ga fal makasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaqun illa ma zahara fasaduhu wa in kana fasidan ya'khudhu min al fasidi man sakata nafsihi wa la taqul atruku al-makasib wa akhudh ma atuni lam yaf'al hadha as-sahabatu wa la al-ulama ila zamanina hadha wa qala umar ibn al-khattab kasb fi ba'd ad-dunya khayru min al-hajati ila an-nas wa al-makasib dukiya wa ko ma bana lakasihatuhu ungayinyana ungatulawe yawa jiki na yawa ta zuwa jiya na fuwa mutlakun emu eh, mu na ake gwanin illa ma zara fasadu da gwaye kwaye dukiya wannan ga tula a gaba na daga ku gyara wayan ka na fasidan ku ga yi tina ya kuzu min alfasidi ta nafsi ezala mini ya kibo mimi ya na anyi na yana na yi tsarin gbole e ji dabo yi ci na ngwaye zudu na amma da rura gabe da ya la dole o ya hali unci ba ngole ko wani kiwo waji unci cin waye bo lo gare fo hali unci wala na kulu wala ta kulu gagagan a ba mutu gaskiya mi da cewa na da wa dukiya wa kulu ma a tuni yana daga yambe na miya dikiyo fi guo sakwai sami na eh sakwai sami na wace wa yusu sakwai su na wace kiya wace wa e gogo wato labi ya fara za sahabatu na sahabi jihanniya ne wala ulama wa manjima jihanniya ne lamina zarbi yi ne وقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغان كظم في بعض الدنيا ezuduwa ekwen dukiya ko ezuduwa dukiya na egba deji ko egba cikin gidana khairu ila nas mun ja alkhairi ga yazo je bukatu lo bai ba anji kuyo go al makasib ma ba ne laka sihatu fa mutlaqun nan makasibu ke da kwai dukiya shi na wada cewa ko da nunu ko ko wada tuba kun ko ko lokin ofisi da sauran sunan gani ma ba na laka sai tun gani ne ya fito ga tula na fawa mutlakun da muna nabi sallallahu sun ga inal halala bayinu wa inal harama bayinun halal ya tula haramu ma tula wa ma umurun mushtabihatun tsakanin lamar guba ba noma eh shi da bane kiyo na shi lambe shi haka fi na ko la ya'lamuhunna kathirun min an-nas kullu an yika fa man ittaqa shubuhati an ga biya be shubu ya wuce so da wuce ya baya shubu anan fa kad istabra li dinihi zanna waya waya tsadi ko ya dinu wa irzihi ga ganin mai mutunci ko wani ne alali na gaci ci karara nan wajen amfani wajen ebe na asali yi halali bu ko ati ga ramu na maga ci kana na suku wa ji ke ga iya yi ke ba so wurin hudi matsalai kuma mai tatu wa damu wa lamul khinziri wa ma uhilla li ghairillah al maitatu dabba na tuna quri mata alaikum wa jan ramu yaye wa damu gangani bi ejje wa lamul khinziri gangani bi na kai kuce wa ma uhilla li ghairillah gangani bi na zu ya zai ji ce ko ka na zu nan zana na ji su ne ce ce atin ya gaci ya ramu ya bai na malhamru wal mai sir wala ansab wala azlam rijisun min amali shaitan wale ga ci a ci ya ge ya tuye shaitan wa ya bugu a ramu yo atin ya ga mai ya yi a ramu to ya mai bana da kuka sari kuwa sari ka ta fakta hu aibi yau atin ya ga mai zuji robbery a ramu yi ma inda ma jaza'ul lazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yi kattalo an yi sallama wa tuktu a yi ko wa julin min khilaf a yi fa min al'arz wa ne ngwaɓe ne yi gara nan zai shi yi ya ido na gani ido da zai shi zo ya koji ne ba ta zaun ce ko dukiya yara mun ga da jike ga da wa bai jijin ya cinga ga don jijiyar dukiya ya kujin ce yara bai bada so ya ci ganin da labi ne ya kulu na muwalil ya ta ma zulmin da jirgi dukiya ku yi da zalunci ne inda ma ya ku yi da fi butunihim nara ene gifi ba kwa bane ene fes launa sa'ira mini ya kwa dukiya da da masu kwa zagi su ya zu fudu ji karuwanci wuci fudu ji wo ga aga kiwace wayo ga commercial sex workers commercial sex workers zanuwa ci ga gombe kenci a ga mata masu zaman incin kansu ni wato zai je ji gina zai je ji karuwanci zamin Allah kiyaye mu a nan sallallahu alaihi wasallam ga marul bazi khabithun e wannan ga gina ji karuwanci zane gona e wasa ku ya unji wa laliya mini e ko makasibu ya ramu gabe mu kiyo ezo fudu doji bokanci ezo fudu ko boci bokanci siriji usulu ramli ilimi ya ci mu ci fudu kiyo mu ci fudu wato na ne waya ramu ga mun sai mai buna nabi ga halwanu kai ne khabisun da ne ji bokanci na ko Ya wani wa gonan kiyo eh wa sakwa wi wi ku da ne ku wi wi ne wannan wa gonan waya ramu Ya buna bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga la'anallahu al-khamra sai ta lana buke to zane na. to zane shu nan to zane lauya zanen to zane air lauya nan to zane ji kwadagu nan to zane witness ba ta sa kwasi nan sa kwala da bukiya yana mai ya alhamur na kullu muskirin hamur yando na ga fi zane yiwu kullu hamurin haram kullu muskirin hamur kullu hamurin haram yando ne fi zane yiwu ya ba ta ma ramu ya bogo wale to wiwi to heroin to cocaine wọ́n ti kí ọ wọ́n á gandan ní bàbá ọ̀nà mai ɓata dúkìá kí ọ ta àràmù yìí kúyó tọ́ lànàkún pornography ní ẹwà àràmù ẹjọ́ lànàkún blue film ní ẹwà àràmù ẹjọ́ wọ́n ti rájà kó lànàjí ni wàá tún ní ẹwà àràmù ẹjọ́ lànàtúnáwó yẹn lónìí. waje ga Allah waya mu da da wani zagi biya wani waya da ya ci gangani da yi ne wa ramu wai yo ba tan da ja ga da wal haramu bai yi ne ba ga zuya bu ane ji an gusu ce dai wani wa ramu wai yo zane ane ji fo wannan ce dai wani jili ba sata bane wanda ne jili ba sata ba na tura ya ga maji a e ga jili ya je na ya je na rukum sa ga jili ya je bugo na ya je nan ya wuji ya ziga ya tun zan ba shi dila ya jo dili maji sata ziga cin yigbe ci be yi bugo yigbe tun ci so wawa so la ta kulu amwa lakum bainakum bil batili no pego na sa kile ay meno ko ta ẹnna mẹjigi ṣi ká gbẹdẹ ẹsẹ pé kó àlẹ lè kó àlámù ya ní ẹgbẹ ìdẹlẹ ìlú ẹgbọn bíbẹ apata bejo ko lugba wọ pé kí o ẹgbẹ́ kí ìmọ̀ ti fi ẹlẹ́mọ̀rí ń tún wọ́n wọ nǹka na fasidan ya kúbi min fasadi mamsakata nafsihi nga da ke ekwen dukiya wacce o ga kwa kwaganci na masuku ko mm. darura bi kpake ma bi aza ga aje za amfani wat wace ga aje amfani wabi lokaci ke yabo bi aje halaka ma wujange masala yin darura yi mai da ga su da ta ci ga wuya bi aje halaka kaga wuya ne ko wuya bi asu kaga wuya ga kaga wuya ne ene madan ba ga za ci ma de gina wuya na jiki ana ene ji halalya na wuya na yara mu na ko dabba na su da sauransu ìdájí ogorogodo ìdòrúra òtí wọ́n búra túnú allah subhanahu wa ta'ala ga inna ma harrama alaikum almaytata wa dam wa lam al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri allah faman yattara ghayra baghin wala adin fala isma alayhi zane darura da jiki ne da baka bai gabi a da ne fi da baya zaun can inna Allah gafurun rahim ko sai hmm. bago da zagi a ramu hali wuce yana jiki nan yana lokacin ci nan wa kad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tulirtum ilai yana so ya ci aji harama ya na yayin da gwena tilas da don rabu ga da ya je na sai baga wala wajiba ma al'ajibi wala muharram ma ad-darura al-imam al-barbari ga wala taqul ga ga atrukul makasib wa khudhu ma atuni a turukul makasu ba na da jikiya eh? na da waya kowace za wa kuzu ma a tuniya na ga la'ayi ne mi ga jikiya mi a sai wo a ga shi wa da lotu an ga an gozo ki o ga su kwaye gyo eh man waya da wasu na ya sai jan nga tilare wa kun fe da kun tilare nga ede wa kun fe da kun bi nga ibila wa jo fe da jibila nga kabu wa jo fe da ku kabu kashi hmm. nga tagzi wa ga fe da ku tagzi ko hmm. ta nga ya ko wa ko mu fe da ku ko mu ga wace wace fe da cewo annabi ga aliyadul uliya khairu min aliyadul sufla gwa da dafke non da alkhairi ga gwa da takona annabi sa sallan maga ma min nabiyin illa wara alganam aji annabi da ba illa fatin wajo kana yo kuntu al ali ali makka wanto mafi kana ya maka ci annabi sa sallan kana dauda alayhi salam annabi dawud alayhi salam ma fi haddadan sa curo wa kana zakariya alayhi salam najjaran annabi zakariya ma kafin kafin ta hakin ya ruwa ya bugo to an ba ji dike a da sina na ji a fe jina ya bugo ga shi shi ga wai dike na wai ji sina an doro amu nga o ulugwa ngo dogo ya yi ayejo ngo ngo dogo ya annabi ayejo Eh, ba daga e eh, ba daga a cewa fa ne da kallon fa ce tasabi fa da sai shugo sai shugo sai shugo sai shugo sai shugo ma su shugo min khairi eh, no le na le ba wani mamudu ba ko ya zabe shi shi wa zuyu shi ba shi ba ne wuti da bazmo shi bazmo ne ya ba ngo ti sa bu ka di chago shi ba go ya zabe asaja labe ya zabe ga dewa alabe ya ga kaza labe a aga wali mu ti shi ba go zigo ga so ga ila kan ga waje waliyo allazina amanu wa kanu yattaquna awliya wani da shi wani to juma'a na ko wani da be shi shi ga gaskiya wuya ga lotun don da ya bani waliyo to ga ya tunun wanci mun yaji to wazi mun yaji to tafsiri ne mun yaji wuto qur'ani ne mun yaji to kaza ga ga nga bɛ gawo hmm? ya lajɛ sɛnɛ an bɛ ti gbaari nga bɛ bi a kana la tɔ tɔgɛ tɔ tɔgɛ de ye k'u wuli ko wo. sabu ko wuya na an wuya jan wunde a sai ka ni a bɛ ku nga jiki yau sai sa ku shi kan an yi nga labiya wace gwadon na allah kiyaye mu abu na za mu ci ajin ga mu ya yaɗe su ko za ci ajin ga mu ya yaɗe su ko fe du ya fe da ji ibada ko mu ga fe du ya fe da wayi limi ko za yi ma ja ya mu to na goya ya na goyin ya wani da waziki ko na wato ga aja amfani da yi wa madiya ya ne wa madiya to yi wa jinin yanda to za mu yi jinin da waziki da waya ko za na ga da ko ya ziki nan kuli malu fasira Allah wa amalaku sai ji wata zawadu fa inna khaira zadi a takwa zuwa ji gane ko hmm. ga shi shoga kiyo wa gawo ne sadaka ta waya kawo mun ga adabta daga ma mace azun nan lala sadaka biya ni eh daga ne ma la sala la la sala yare ci ma shishi nga tuloci gwamnati <laughs> ta ji mutunci ya so zai da karshen su nga da wasu su yi son mu bi alheri gwashi ya karshen wata ni ba daidai yi na ta ga lan ya fala za sahabatu wadda ma ila zamani na hara na sahabe ji jihaniya man kirki ma jihaniya da bai zamani na ya ya zo shi shiga wa da wa azikiya ma da lotun don yana dai ga dan waza na tamu ya wo ngo sa ga ni za ta lamu jami'a amma dai da su ko ga ko to sahabi a tafi luku ari zai fiye nuna ko ari zai ji wace a fiye ji wani ari zai fiye sha mafiye ya na min abu sayid na bakar min abu zubair ibn wa min abu abdurrahman ibn auf min abu usman ibn affan amma dai zai dambo na ji dai dukiya wunci ko unci ko unci ko unci ko unci ko a mafiye sha mafiye ya kuna a madarni sabon ci kwayo a yau da dukiya fiye ko sai ce a yau duka soja ji shiri na gano kudanin da dukiya yi aji ga ya da wa zikiya ya sai na bakar mafiya ku mafiya shin fece mafi to a ni za a sallar musulman tun daga maka ko har tu babu na ni ga ma na fani malun kat mislu ma na fa ma malu bakar dukiya da bana jimi amfani ku dukiya sai na bakar na nan sai na bakar matsu zai ya miskini je yi ciki sai shi to wuce mu sai lalu gwani ko mm. ke bilali ne kenan ko mm. ngo le sai na bakar ne ga me wuce so ya ci gafe shimbo ba sai ji buta so ya ji bane dan mi sabo ci ko sai na bakar ne ya ta وقال عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب في بعض الدنيا خير من الحاجة إلى النافذ tundoci ne za da lu ko ruwace ne ko wato ya koya dukiya ne za da wa ya gi madabo na inda alkhairi ga wafi wanda bukata wani ba za shi wa gawa jiki a yan wada lotun wafi lotun ko ya gwazan ko ya kafoku ko ko ke kafoku na wato fi waje kayan ogo deji deji wanda alheri ga wani fi do shi ga waje kiyo ta wai kaza an yi alaga ya wai hmm? kan gayi talibi ilimi kuma wajen business sai ni tafi kuwa hmm. sai da ji wuce sai wadda ji business ya alwara kuna jiwo ko printing press to ya gaje dukiya no gaje o made skill una sai da ji wuce sai amma da yana tsohon gina wajen shi wani bozo wai kakiyo wai kasaraka za su ci ganci ba zuku wa gama gamun ya kasaraka amma ya kwayan ya ba kamun ga zami ta fashi cin a nan za a sallam ga ya za a jiru da wani wa kukiya wanda a sai bayan bayan bayan bayan har wuce a yi nufa alikiya mai nura ɗaya sun tsuwa ba ke kiyo na ke suku kaji kan sanin za mu yi ci ikwani wani abu yana daga yi sallah zo o ma tun fi komi khairin ya lamu wala aliyadul uliya khairun min aliyadul sufla wabda diban ta'ul almu'minu ta ta zille sadakati bi yau malkiyama ma a fiye ji na je mu kiyo ewa ala sadaka bi za mu yi ci masu bu ya ji a wuya da sai sai zai shunci ya to takada bi tsari yake yo ai waka zama sulata abai waka zama sulata abai waka zaba nduwari ya waka kaza kaza kanta abai waka kaza kaza ba ngo le ko a ti gudi tsari da doji mutu ala ma da yawo da ci gani zugun ala le wo be zugun wa wu dije wa wu goda gije ko la diga ne wa o dan da to so mu ya ke dikiya mu ya ke jinna inda ta ga kwamitin masallaci kan kwamitin masallaci na ka da in the name aga da sadaka ne ta masallaci na daga bago a di bo buga su a guya ji ka masallaci da fenta a guta fenti zangwe ga kuku a ga zangoro shi kafeci ga giya a ga kafeci roshi kaza ga ji kaza a kaza ji kai bi fi jembuwa a ga shi fiwo da sauransu. Yau ko waje abele ndali mai daga ne ndali man ko za mu tine ci a mai committee na wani tindoro an da wani dai ka san asu so ne wani jiyo wani uji umma je ka li safi ka kuna ga da biyo ba li mai wani to mai ta sadaka yan safi wani babu donun ga ya tro tuya ni fi sabila wa ga tun da fa sai ki latin ga istani mu kasira min zanni inda ba da zanni irsi ko ji gane ku mm. sai ga katun ja abun nan wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka